ana kyautar zaton sama da bayanan mutane miliyan guda masu amfani da shafin sada zumunta na facebook ne kamfanin sarrafa bayanai na birtaniya da ake kira cambridge analytica ya yi amfani da bayanansu a bisa ka'ida ba yayin da ake kokarin gano yawan adadin mutanen da lamarin ya shafa daga miliyan hamsin zuwa miliyan bakwai. shugaban katafaren kamfanin na facebook mr mark zuckerberg da ke gaba da fuskantar suka akan rashin kare bayanan miliyoyin mutane ya ki daukar kwaran mataki akan kamfanin na burtaniya da kuma musanta maganar da ake yi ta cewa ya sauka daga mulkaminsa na jagorancin kamfanin a wani taron manema labarai da ba kasafai aka cika yin irinsa ba shugaban kamfanin facebook mr zuckerberg mai shekaru 33 da haihuwa ya kauce ma amsa tambayar da aka yi masa ta akan kin amincewa ya halarta a gaban kwamitin bincike na majalisar burtaniya